mu sha dariya littafin abokin fira kashi na ɗaya wallafar Profesa Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Fatima Muhammad zan karanta. Labari na ɗaya wani mutum ne mai gemu ya ɗauko jariri. Jaririn yana ta kuka sai wani mai askakken gemu ya karɓe shi sai ya shiru sai ya zolayi mai gemu ya ce ku masu gemu ban tsoro gare ku har ga ƙananan yara mai gemu ya bashi amsa ai yaron ya yi shiru ne domin ka yi kama da mamarsa darasi kada ka yi izgili da halittar allah kuma kada ka raina sunna kafin ka faɗi magana ka tunanin irin amsar da za a baka